a ci gaba da wannan darasi namu na wannan tafsiri da muke gudanarwa a wannan masallaci namu na bakin tashar jega wannan muke gudanarwa kowace juma'a bayan sallar la'asar yau a wannan la'asar wato wannan juma'a bakwai ga watan biyar hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai a muna suratun ra'adi idan ba kumance ba aya ta goma sha bakwai ka taimaka mana Allah bai a sumayikar wasu na wasu batikar wula Allah ka taimaka mana kai mana jagora ka daidaita mu ga abin da duk ka so kana yarda da shi Allah ya ce an zala ta'ala wato Allah madawacin sarki ya saukar mina sama ima'an ya saukar da ruwa daga sama fasala audiyatu kowane rahi ya ya gudana da kadari ha gwargwadon abin da taka iyawa ai bi muke dari mil ha gwargwadon abin da ka cika ka fata mala sailu don rabia sai gebe ya ɗauko kun ha rabia wanda ya hau sama ai aliyan alai wanda ya hau sama ruwan wa zabadu ya an ce fa wato ana nimi ruwa ma al'awaje bi abin da ke hawan saman huskar ruwa min kazarin na kazanta wa nawayi da abin da ya kama da shi hatta da ya hajjibu zabadu alma'a har kun nan yana iya sha make ruwa, wanda ruwa su adda gida amma kun ya haye sama kamar shi ne mai gida yana iya tare su ya rufe wurin ibadar hayani hayani a cikin wasu lokuta wa haka dabadu na bishin wannan abin da kumfan wato ya yi abin nan ya yi sama rabin wato ya yi kumburi ya kumburu mun tafafan ya kumbura sosai walakin na ya ulu guta sai dai kana a jima zai koma busashi walma umin ta hati tsarigon ruwa na nan karkashi na yi wato da haske na yi sakinun yana natsi hadiyun wato hadiyun yana cikin natsuwa walakin na huwal ma'ul ladhi ya al-khayra wal hayat sai dai wannan ruwan shi ke dauke da alheri shi ke dauke da rayuwa sabanin kohon nan da ya haye sama kamar shi da gida kuma bai da amfanin komi to haka nan abin nan misalin ƙarya take da gaskiya za ka ganta a wato a ita har gaskiya wa kazalika ya kawo zulma adini haka irin wannan matsala ka faruwa ga abubuwan da aka wa ƙasa wal kullu lati su ma duka dai kayan tono wanda aka wa ƙasa na ma ke dona biliyayi wa ƙuri'a bittayi min ma ke dona alayhi dinar wanda kuka haka wuta shi ma'adin wanda kuka haka wuta wato ko kone shi sana'a a fitar da shi min jawahirul al'abdi na jawaharin ƙasa kazali kamar zinari wal da azurfa wannan hati da kuma abin nan wannan hati da kuma abin nan na darma wadda ita ma duk kunga da abin nan ake maganinta wato da da wuta allaci su zabu wadda ake narkewa littattaga min ha don a yi rini da ita littattaga don a yi kekkira da ita irtiga a hiliyatin duka wannan don neman kawa ake daddake ke darma da zinari da azurwa kan zaluwal fidda ana kere ta don neman kawa a wuce sagumin hako kuma ana kere ta dalaba mata'in don neman kayan jin daɗi yin tafa obi wanda za a yi amfani da shi kar a wani a kama korayi masu amfani da hayati ga rayuwa kar hadidi kama bakin karhewar rasati da darma narkarka wa inda kabasa ya dabu hakika da nan sai ta haye sama wa kadi ya hajibul ma'adinar asil kuma yana yiwa ya rufe a abin nan da ake ma'adinin na asili lakin na da sai dai shi ma da waɗannan da tarihi zinari ita ma kunfa ce misali irin wancan kunwa na gebe ya misali zaba da sai kamar misalin na gebe wa huwa abin na su hullari yamfihi alkiru da waɗannan ta bakin ƙarfe ko ta zinari wanda zuga jigi yake korewa ya zahabu sai ya kushe wa yabqa al-ma'adin fi tilka fi sai abin da ma'adinin ya zama cikin kalki ne cikin tsabta bayan an ɗebe mai wannan daular to kazalikar mazakuru kamar da kuka ji abin nan da aka ambata min zabadil mai na kohon gulbi da ka haye sama kamar shi'ar da gida wa zabadil ma'adini da kuma kohon na magina alladhi yakadu yakhfi yakhfi alma'a wanda yayi kusa ya rufe ruwa annabi mai umfani wal ma'adin nafisa ya kusa ya ruhi ma'adini wanda adda daraja to haka dai ya diribu Allah al-haqqa wal batila Allah ke buga misalin ƙarya da gaskiya ai wato yi bayyanu Allah ke bayyanawa ya daribu wa misalaha yana buga misalahu ma misalin su ya kadir dai kun ga in kuka diba kuma hanga da muka kamanta da karya ya kadir badilu ƙarya ta yi kusa shi a wani al'amur farkon al'amari ya gani bar haka ya gaskiya su zahiri ga zahiri wa amur gabar yana sai da amma kun hannun na gemi wa ma da alai da kuma kun abin nan da waɗannan ta abin da ake hasa wuta a kone shi mina jawahir na jawahari wal ma'adini da ma'adinin ƙasa wa ya zaɓa da waɗannan sai da ta yi gaban za a yi badilan fatarta marmiyar biya a jefar da ita wa haza misalu badil wannan misalin ƙarya kenan ita ma sai a waye gari wato babu ta wa amma ma yin fa'on na ma amma gaskiyan nan da kamfanin mutane wadda aka kamanta mina ma da ruwan nan da kuma ya rungi wa jawahiri wal ma'adin da jawari da ma'adini wanda dauɗa ta ruhi fa yamkusu shi sai ya zanna ayyaba kafir a da sai ya tabbata cikin ƙasa zamanin lokaci mai tsawo ba da zama zamani bayan gushewar koha wa kazalika da yadmahin haka nan duwa da koha ga ƙarya wato tarihi gaskiya to za ta wace wa yamwa mahiku kuma zai zai tarwatse gaba dai wa yana ala ala haƙi ko ya hau kan gaskiya zai ba da auƙa cikin wasu lokuta abin nan wal haƙu ta bi bakin gaskiya ko tabbatacciya ce saboda haka muke gaya muku cewa duk wani zalunci da kuka gana ana yi a najeriya da duk wata yakina su kushewa za ta yi in allah ya da wata rana in dai kun rayu za ku ga sai kun ba da tarihi ku ce wata rana an yi shekarar da an kai kaza in ka ga abu ya tabbata gaskiya na ita gaskiya ke tabbata amma karya sai ta hau kamar za ta rage gaskiya abin nan kamar da kun ga wanga lokaci na rashin gaskiya sai ka ji yara an ba su kudi sun zanna suna ta bacin masu gaskiya suna ta bashi masu gaskiya a yi wa malamai kazayi a yi musu karya a yi ma 'yan siyasa kazayi a yi musu karya a yi ma gwamnati kazayi a yi mata karya duk wannan ya Allah ya nan gaba za ku ji ko labari ne ba ku ji in masu wa'ina abubuwa Allah zai kalle wayarsu ya kuma kalle kunkurin su ya kalle kawawon su sannan ya dada idon su Allah ya da za ku ga wannan inda dai kon rayu za ku ga wannan da izinin Allah da zalikar kamar wannan da aka ambata ya dariba Allah da misali haka Allah ke buga misalai le bayani a wata da hake don bayanin da'awa ta gaskiya wa da'awa ta badili da kuma bayanin da'awa ta karya. Allah ya kare mu Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya kuma Allah ya taimaki gaskiya da masu gaskiya Allah ya rusa ƙarya ya rusa makareta kuma ya kare mu daga sharorin su da hitina su da makircin su to sai abin na ayar mata gaba lallabi na stajabu da rabbihim arhusana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن za a alfari ke wato sakamakon jama'a na farko allazi na istajaba da da'awati al-haqi wa'annan da suka ansa kira na gaskiya allati hiya lillahi wanda kira na gaskiya ita ce kira Allah waje za a alfari ke tani da sakamakon jama'a na biyu allazi ya da'u da'awati badil wa'annan da ka kira kira na ƙarya allati hiya lillahi wanda kira na ƙarya shine wanda akai ga wani wanda ba Allah ba wa qala Allah yace lil ladina stajabu li rabbihim husna wayannan da suka ansa kiran ubangijin su suna da sakamako mai kyau waƙata an da'ahun sun ka karba kiran Allah waƙata an da'ahun ilal haƙi lokacin da Allah ya kira su zuwa ga gaskiya sai suka ansa wa humul fariqul awwal sune jama'a na farko fa jamu suka ansa ma Allah bi da'a sun kai da'a to su wa'annan la abin lahum al suna da aljanna alhusna wato aljanna walladina lam yastajibu lahu wayanda kuma ba su an ta kira Allah ba ay lam yastajibu lillahi ba su an ta kira Allah ba wa huwa mara fariqu thani sune jama'a na biyu wa ashgalu bi da'wati ghayra fa ushgilu sai aka shagaltar da su bi da'wati ghayra lillahi da da'awa ga wani wanda ba Allah ba fara an da a wata sun ka kau da kai ga da'awa wadda ta Allah subhanahu wa ta'ala to wayanda ba su bi Allah ba sun ka bi wani wanda ba Allah ba law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ci duk abin da a cikin ƙasa duka nasu na wa mithluhu ma'ahu kuma an ka ba su wani kamatai labta dawbi da sun nemi su ba matsayin fansa mina azabi daga azaba Wayan nan da ba su ansa kiran Allah ba da a ce duk duniya gaba ɗaya ta suke shi ne mafil ardi kun san bai ma yiwuwa a ce duniya gaba ɗaya ta su ta to da a kaddara mutumin da bai yi imani da Allah ba duk duniya a ce shi ar da ita to a kaddara haka nan labta da bihi da ya nemi ya yi fansa da ita ya ba da duniyar nan gaba ɗai ko da kamar da a gani abin nan ya ya ambaci cewa wato wa mithlahu ma'ahu a ba su wata duniya wadda ta kai kamar wanga wato duniya biyu do a ce su ɗaya adda ita da sun nemi su shi ta duk a anshe ta don a hishe su daga azaba saboda duk abinda da kun ka gani duniya banza ne idan mutum ba da imani yadda ba in dai mutum bai ce da imani ko duk duniyar ga a kawo wata duniya a gama da ita a ce kai ɗaya addasuwa to a ce ga ga ka kai addasu ranar kiyama in ka san wadda za ka yi ka bashe su ka a sakauta da ka yi saboda duniya a banza ce ka yi aikin da za ka shiga aljanna kawai shi ɗaya mahita ku daure ku yi abin da ya kamata ku yi duniyar nan da kuke gani duk abin da ka mallaka ai banza ne in dai baka shiga aljanna ba bale da ka ma mutu ka bar shi nan abin da dukkan mallaka da ma ka mutu ka bar shi nan ba ka ma zuwa da komi ni kun ganna nan ku dije na ku gani sai ina yaro ka gani ana ta mutuwa har yanzu ban ga wani wanda ya mutu an ka hada shi da ko ya hamsin ba ku dije na nan ku gani ba wai ku da ai yara ba ni din ga ku diban ku gani ban taba ganin wanda an kare da ya hamsin ba saboda haka ko nawa ka tara don nan za ka bare su abin da ka tara don nan za ka bare wai kokari ƙoƙari mu yi ayyukan kwarai don mu samu sakamako mai kyau Allah ya ce su wayannan da ba imani da Allah ba ko la'ika lawan su da hisabi wayannan suna da hisabi mai muni wa huwa al-mu'akhazatu bi kulli ma amilu shine za a kama su da duk wani aikin da suka aikata shine hisabi mai muni la yughfaru minhu shay'un duk wannan da sun kai ko guda ba a gafarta musu duka za a kama su da bannawar da sun kai to kun ko ga annabi ya ce man da sharhisha bu halaka duk wanda an ka matsa mata hijabi to zai halaka to su za a matsa musu da hijabi don haka wa ma'awa human naru makomar su wuta ba za su tsere ba wa zaitar mihadi tur da wannan shahida alzira shahiya wannan shahida wato tur da ita wanda za su samu allah ya kare kafa manya alamu أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ bayyana kaifiyata ijabati da wata haƙi sannan ya bayyana sifar yadda ake karɓa da'awa ta gaskiya wasu ba su istijabati da sifar yadda ake karɓa awa gaskiya wa adam ijabati da kuma sifar yadda ake ƙin karɓa da'awar wa sifatu mallan lam yastajiba man lam yastajiba ha da kuma abin na sifar yadda ji ba wanda bai karɓa da'awa na gaskiya ba faƙala abu man ya alamu yanzu wanda ya sani anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wanda ya san cewa qur'anin nan da aka saukar maka ya manzon rahama da kuma abin nan musulunci da aka saukar ma da sunna wato alhaqqu gaskiya ne fa amana bi yayi imani da wannan shi yana zama daidai kaman huwa amma kamar wanda yake makawo makawo nan ba makawon ido aka yi ba makawan ido da yawa mun karanta da su da yawa wanda an makawan ido amma zuciya ce na da basira ya tsara wani mai gani da ido saboda haka makauta wanda ake ne rashin imani a kamar wa amma la ya alamu kamar wanda yake makawo bai san abin da aka saukan maka daga Allah gaskiya na ba wala yu'minu biyu kun bai imani da shi ba al jawabu la an sa ita ce ba su zama daidai إنما يتذكر أولو الأرباب داما وإن دكوا أذنتوا سوني ما سوهم كل أساب العقول آه، آه، ما سوهم كل المستجيبون ما سكر فواقع كلن دعاكي مسوى الله كسام سني أساب العقول الذين يؤمنون بعهد الله ولا يحفظون الميزان mufuna bi ahadillahi su ulul albabi suna wa'anda ka cikawa da alƙawarin Allah al-ma'quzu alaihim bainahum wa bainallah alƙawarin da aka rika tsakanin su da Allah aw bainahum wa bainal makhluqin ko alƙawarin da suka rika tsakanin su da mutane wato wa'anda ka cika alƙawarin da ka yi da Allah na bauta mai shi kadai alƙawarin Allah alƙawarin da ka yi da mutane alƙawarin Allah na Allah ya ce a yi alƙawari kuma ya ce wa abubuwa ahadi wa abubuwa ahadi saboda haka irin wannan alkawara duk suna cikawa su mutane kirki shi na ya ce wanda suka yi tsakaninsu da bainan mahaluki tsakaninsu da halittu walayen kudunan ka ba su walwala alƙawari da tarkir imani ba su walwala alƙawari wato su bar imani kuma awul fara'idi ba su wala alƙawari su ga farillai saboda haka jama'a ku cika alƙawari in kuka ɗauka kun gani yanzu wani lokaci da Allah ya kawo mu da 'yan ƙwaya ɗaya ka yi ana ganin su don suna 'yan ƙwaya ne in waɗanga wanga fati ya tosu ce su yi mai alƙawari shi za su zaɓa su an shi kuɗi in wani fati ya taho kuma su garzaya su yi can su ce shi za su zaɓa da 'yan ƙwaya ɗaya ka yi to jama'a ku ji tsoron Allah hadda malaman ku sun ware haka ne yanzu ku ji tsoron Allah hadda manyan ku sun ware haka ne yanzu to ku ji tsoron Allah jama'a in kun yi alkawari ku cika in kun yi alkawari ku cika duk wanda ka yi alkawari ya cika to Allah yana son mai yi alkawari ya cika saboda haka in kun yi alkawari ku rika cikawa ya ku mutane da kowa kun ka yi alkawari in ka san ba za ka yi ba to kakka yi alkawari duwar an kai komi alkawari ka ce to za mu diba kakka ji nauyi ne kakka ji nauyi ne faɗa mai gaskiya ce mai za mu diba don za mu diba ba cewa kai ba mu yi ba amma ko baka ce muna yi ba amma ya yi sanyi bisa ga ka ce ba mu yi kakka ce ba mu yi ya yi zahi to ce mai za mu diba a ku rika kulawa da wannan ku ji tsoron Allah ya yi ku ji tsoron ɗan siyasa duk abin da zai ba ku karewa ya kai duk abin da zai ba ku zai kare ko menene ya ba ku karewa ya kai ma inda kun yan faduwa ma inda lafi ya baki abin da duk a wurin ku karewa ya kai amma wanda a wurin Allah in kun ka cika alƙawari abin da Allah zai ba ku bakin wannan mai tabbata ne ka taimaka mana Allah ka sa mu cikin bayinka na kware masu cika alkawari wallabi na ya tilu wallabi na ya tilu na kuma su ulul albabi wallabi na ya tilu na ma amara Allah biya an yi sala suna waɗanda ka sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi min al-imani war rahimi na imani da zumunta yau lokaci na wanda yake an yi da zumunta sai ka gamu da yaro a ɗan uwanka ne ko kuma kai abban ba ko dibin wajen ka bai wai in baka bashi kuɗi kuma ɗan uwanka na kila cikin gari bai da wani ɗan uwa da ya kai ka makka amma wai sai ya kau da kawai baka bashi kuɗi wannan ba hanyar kwaraita ba ku lura da wannan ku sada zumunta da yan uwanku ku sada zumunta da yan uwanku sada zumunta ba don kuɗi aka yin ta ba saboda Allah aka yin sada zumunta saboda haka kowannen ku ya sada zumunta da yan uwa ne kai ku dan uwa bari azama dan uwanka lalura azama Allah lalura duk lalurar da aka gare ka azata ga Allah Allah na da abin da zai baka lalura kai ba kowa da kowa lalura ce annabi ne ce yayi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sayyidin wahidin fa sa'alani kullu wahidin har zuwa karshen da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljannun ku sun yi tsaye guda kowannen ku ya roƙan bukata ta yi wa daitu kulla wahidin minhum mas'alatahu kowane na bashi bukata tai ma na kasa ma indi illa kama yanqusul mihyadu idza sala bil bahr abinda auri na bai ragewa sai kamar wanda allura ta ragewa ya an shigar da ita cikin gurbi babba kun san ko ba ta rage komi to haka nan duk abinda Allah zai ba ku bai rage komi a bukata ku ko roki Allah ku ba azama yan uwa lalura ku ko yan uwa ku yi hankuri abin nan ku ko yan uwa ku yi hankuri da yan uwanku kowa shi hankuri da yan uwa ne amma kowanku ku ba ma yan uwanku lalura wannan shi yasa suka gudu mutum ya ga dan uwa ne ya gudu ya bar shi saboda lalura ce ya san da ya gane ya san lalura ta da ya azama to ku ba azama yan uwanku lalura in ma son samu na in ka ce ziyarar dan uwanka ya kawo wani abu ya baka kaka ansa duk wanda ya ce mai baka ansa ka zo ne kawai ka gaishe shi to gobe da ya ji an ce ka taho da gudu shi ka tawa kowa yana garka yana kasuwa ya ji an ce ga kanan gida ne kana jira ne sai ya hau mashin ya iske ka don ya san ba lalura ba ce amma haka kawai sai ka mai da kanka an yama ka mai da kanka abin gudu ko ganin ka an kai ana ta kallon nan haka da an gane ka sai a kama didin nan da kama so sai a mai da gaba nan haka kuna mai da kanku an yama kuna jiya kuna ta roƙon mutane ku roki Allah kowannen ku ya nemi abin da ya kaso ga Allah wabta go inda Allah rizqa wa abudu washkuru lahu ilayhi turja'un ku nemi arziki a wurin Allah kuma washkuru wabta go inda Allah rizqa wa abudu ku bautawa Allah tabautar Allah ake samu arzikin Allah da bautawa Allah aka samu arzikin Allah da bauta Allah aka samu a Allah ku bautawa Allah kuma washkuru da ku yi mai godiya a wuri ne aka mai da ku ku bar roƙon ƴan uwanku kuna zubar da mutuncin kuna ganin miji da matawa da suka yi ta rikici har ya wani ya kawo ƙara ya kawo ƙara ta gidansu ya ce ba ta da hankuri ba wani abu na ba ya ce ba ta da nasiya haƙƙin suna ta ce a ba ta na ce wani to ce haƙƙin ta ma da an ka ɗaura wuri aka ce haƙƙin ta gashi ya kawo ta ƙara wani ma har ya kai ga sanadiyar saki ya ce ba don nasiya don bai so a roƙai ita kuma tana cewa ba ni haƙƙina to ba dai kai da babu kayanka babu komi na wuyi nai ka je kai ta matsa mai bai baka baka zo fito bakin garka kuna zannawa kuna bacin mutane kaga dan uwa ne na ya biyo assalamu alaikum kaga kan ban yi haka da uwa ne baka ga dan ka dai dan uwa na na bai taimako na kun ba taimako ne yi ba ba taimako ne aka yi ba wanda duk zuciya ce ta daga ta mutu bai da ohanin komi to ba mai iyawa da shi har da allah da yake bai yadda da shi ba to ku sada zamantakku ba don kuɗi ba abinda kuke yi yanzu na hita batun yan uwanku don ba su ba ku kuɗi ka biyo garka dan wanka ka wuce wai bai baka kuɗi to bi ka yi inda hidi bai baka kuɗi wacce maka don kuɗi an ka ce ka sada zumunta wani na yace ma don kuɗi aka sada zumunta zumunta dan Allah aka sada ita saboda ku sada zumunta ku dan Allah kuma ku mai da alamarin ku ga Allah ya rubuta mu kowa arziki ne nan da ni da ku mun kai karatu ba da dadewa ba inna ahadakum yujma'u khalqu fi badani ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik ثم يكون مرغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أولا بكتب رزقه tun yana cikin ciki abu na farko bai kata rizki mala'ika a da Allah ya bashi wa rubuta arziki na kananan in ka gaba kai kuɗi wa ba a rubuta ka mai kuɗi ba in ka gaba kashin shinkawa dangote mai cin dusa da masara an ka rubuta ka kuma ka yi hankuri an ka rubuta ka mai cin dusa da masara ka ci aka ka dogara ga Allah ka ci abin da ya baka ko ka san barawo ba ka ce dangote ko barawo ka san ba ka ce dangote in dai bai rubuta ba ka ci kowannan ku ya ci abin da Allah ya rubuta mai kowannan marakon ka gani an rubuta mai arziki arzikin da zai ci an rubuta mai shi kuma an riga an rubuta an kare kowanne mu da kowa gani saboda haka ku ji tsoron Allah ya jama'a ku sa da zumunta da ƴan uwanku ba wai don abin su ba Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya kyautaci karshen mu ya sa mu cikin masu sa da zumunta wallazina yasiduna ma amara Allah bihi wayannan da ke sadar da abin da Allah ya umarce su da shi an yi musala su sadar mina imani wa rahimi na imani da zumunta wa gaida zalika da wani wannan wai shani buna wa ya kashe na rabbahum kuma suna tsoron Allah ya ubangiji su wa ya kashe na rabbahum suna tsoron Allah ya ubangiji su ai wa idahu suna tsoron alƙawar kacewa ta wa ya kafu na su alhisabi suna tsoron hisabi mai muni ta kaddama misalu zai ta samun aya na walladina na tsoron صبروا ba. alladina kuma su ulul albabi walladina su ne wa'annan alladina sabaru wa'anda sun kai hankuri ala da'ati ga da'a wal bala'i da bala'i wa an ma'afiya da kuma sabo wa ala aqdari wa ala aqdari lahi da kaddarorin Allah al-mu'lima masu radadi dama wato inda hankuri yake waje uku ne na farko wato yin da'a yin da'a ga Allah wato suna yin hankuri ga yin da'a ga Allah na biyu suna yin hankuri ga barin saƙon Allah na uku suna yin hankuri ga ƙaddarorin Allah waɗanda ba su da daji. to a hankuri yana da rukunai hankuri na da rukunai guda uku marillai guda uku na ɗaya zuciyarka katta yi hushi da abin da Allah ya kaddara maka ɗa'ar da ka kai kakka yi hushi ka dora ne muna sallah muna kaza a hana muna kaza a hana muna kaza kada ka yi hushi ka dora haɗin abin nan gamu muna ibadar Allah kuma an jarabe mu da masiba kaza da masiba kaza kakka yi hushi na biyu wato a bakinka ka kame shi kakka yi magana mara kyau na uku gaɓoɓinka ka kame su kakka yi aiki mara kyau kamar bugun kumatu da ke ce tawayi da abin da ya kama da su to waɗanda su ne rukunna hankuri to ku kula da wannan hankuri na da muhimmanci shi ya sa kun ga Allah na biye da annabi ne daga suratu bakara yana ta bashi hankuri har ƙarshen qur'ani hankuri yake ta bashi saboda haka hankuri alheri na kwarai kowannen ku yi hankuri ya abinda Allah ya sa shi ya yi hankuri ya bar abin da Allah ya ya bari ya yi hankuri da kaddarorin da Allah ya kaddara mai waɗanda ba su da daɗi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wallaje na sabaru waɗanda suka yi hankuri ga a wajen rabbihim don bi ɗayar da Allah ubangijinsu ayi da ku ta'ala bi ɗayar da Allah la gairahu ba bi ɗayar da wani ne ba min a garajin duniya na bukatocin duniya ba ko min a aradin duniya na kayayyakin duniya wa kama sala bayan sun yi hankuri sannan wa kama sala kuma sun ka tsaye da sallah bayan sun yi hankuri sai sun ka tsaye da sallah kuma da kyau wato bayan sun yi hankuri kuma wa kama sala na uku wa an faku fi da'a ce sai da'a suka ɗibi abin da an ka ba su sun ka ciyar ga ayyukan da'ar Allah ga ayyukan da'ar Allah akwai inda kuke kashe kuɗi ba da'ar Allah ba ne idan kun yi aure akwai bukukuna da kuka shiryawa na kashe kuɗi yara matasa da dattijawa wannan duk almubazzaranci na wannan masu shi yan wuta auren sunna na amma almubazzaranci bidi'a. saboda haka wannan duk haraka ce ta yan wuta ku ba kashe kuɗin ku ga banza ku ba kashe kuɗin ku ga ku ɗauki kuɗin nan ku yi alheri ku samu abin da kun ka gina ma kanku na ba ku misali shekaran jiya wani mutum da ya mutu ɗaya ne sun ka zanna sarki ya kira su ya ce musu kun gani babanku ya tara kuɗi da yawa ku bari a ɗibi kuɗi da yawa a kai hili a yi mai makaranta da masallaci don lada ta rika zuwa kusa gare ba ko wasu kuɗi sarki ya ce ba da yawa zai ɗiba ba naira miliyan 170 za a ɗiba a gina mai maka a sai mai hili a gina mai makaranta abin nan da masallaci malam yaran nan ciya sun kai mu a raba kuɗin mu a babu yana son makaranta da masallaci ni da da kai ne ba sarki ya rasa wadda zai yi da su haka nan ya fa an karaba musu kudin da sarki ya rasa wadda zai yi da su sai ya sa an karaba musu kudin to kun gani ku yi ƙoƙari ku gina makan kuɗin da za ku zannawa sannan ku lura da wani abu ayyuka abin da ka ɓata aiki ya hanyar aiki wahala kare aiki yan kai shi ka tsare ta kashe lalace to ya hiyi ne wahala in kun gina makaranta ko masallaci ka ku abu kowa duk wanda ya gina masallaci ya gayyaci mutane wajen budewa ko lada guda bai da gwargwadon riya ta gwargwadon zunubi ne lada ko kwara guda bai da shi hala Allah bai sani ba sai kawo kiro mutane kawo da musu to ku lura da wannan in kun kai aikin ku da Allah ku bari da Allah ku bar nan da Allah kar ku bido mutane don su gani su yaba in Allah ya karbi aiki shi ka sa su yaba ko ba ku ce ba ko kun sani ko ba ku sani shi ka sa su yaba to ku lura da wannan abubuwan da ka bata ayyuka suna da yawa kwarai ba aiki adda waya ba wace aikin a wace shi kashe lalace shi adda waya muna karatu tare da ku kwanukan ga muna karatu tare da ku nan wurin na abubuwan da ka bata aiki wayanda ba aiki adda waya ba wace aikin shi adda waya to ku lura da wannan wannan riya tana cikin abubuwan da ka bata aiki sum'a tana cikin abubuwan da ka bata aiki ba su dai ka bata aiki ba mun lissafta abubuwa da yawa da ku ko ba mu gama ba saboda haka kowannen ku yi kokari ya samu da abin da ya gina maka ne ku ba wa ana kashe kuɗin ku gaban za baka sani ba ko kana dadewa ko baka dadewa duniya kuna kashe kuɗin ku gaban za sai ka ga an yi aure yarinya ko akwai abu ta yi ya kyau ba amma an jero motoci wai rali yi da motoci an jero motoci bayan yara sai nasu rali da abin ga da mashin-mashin da rana su ko manya da dare suka nasu manya da dare suka nasu bayan ciye-ciye da shaye-shaye da an ka shirya daban-daban an kashe kuɗi ga banza ana haɗin mai na ƙada duk an shawo mai kuɗin gari suna iya kai mutuwa aljanna duk gasu an kashe saboda sabili shaidani fi sabili shaidani to ku bar na abubuwa ku ciyar da dukiyarku saboda Allah ya gina muku abin da ya gina muku duk wanda ya mutu bai aiki alheri da kuɗi ne ba yau in ka mutu gaban inda ka ga aje ka gaban zana ko ruwa an kai an jima haka nan zaka sha ruwa baka da zaki amma wanda ya ayyukan kwarai ana tun na shekarun jiya karatu mana wurin kuna ganin annabi ya haka da kai ne shekarun jiya wayanda annan muna karatu bayan magariba kuna gane ya haka da gani an ka ce mi yace mata ta ta daga ta iso wurin mata wani ta ta taho ya rasu manzo Allah na kusa gare yana kallo ne sai dai sun ga yayi haka kun ka ce dan mi yace mata ta ta daga ta taho ne hudu ne eh ta taho ita ce annan tana kakkabe mai tana kakkabe mai ku to samu abin da kan gina tun yanzu ka samu gida ba haka nan sai komai ka samu ka shayar daɗin ka kai sharholiya ka washe wuce Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya daidaita mu ga abin da ya kaso yana yarda da shi wa abba gomin mara zakana hum suka ce ga abin da muka azita sirran boye wa alaniya da bayyane wa yadrauna bil hasanati suna ture a mara kyau bil hasana da mai kyau kan jahil bil ilmi ya ayi musu jahilci sai su yi hankuri wal azabu sauri in an cuce su sai su yi hankuri in sun yi abin da sun yi abin da bai da kyau sai su yi mai kyau sai su rihi mara kyau Wala lahum uqubat dari su waɗanda suna da ƙarshen gida mai kyau ai al'aji wato mahmuda ƙarshe mai kyau fi dari akhira na gidan lahira saboda haka kowannen ku ya gane abin da ya bai da kyau ya biyo da mai kyau Allah ya taimake mu menene akibatu dari jannatu adani jannatu adani yadkhuluna wa man wato waɗanda mutane wala ya kalama ukubar dari waɗanda suna da ba mai kyawu wato gida na ƙarshe mai kyau fiye jannatu adana ita ce aljannar dawama ai iqamatu aljanna in an shiga za a dawama wato duka aljanna jannatu adana na amma akwai aljanna da sunanta jannatu adana ita jannatu adanin duka ice take wani ice na duka ice take to can mai gida can gida ne yake kun san shekaran jiya da duk cikin karatu mai muku wanje ba ya mala'ika ya yi ta ya tare da shi an ka kawo nan wurin a yace shi hau ita ya hau sai ya ga gidan ya leka ya ga kayan daɗi sai ya ce bari in shige shi ya ce ba yanzu ba ba yanzu ba za ka shiga ba yanzu ba to ita jannatu adanin duk wasu manya kamar yanzu nan wada manya ka kefe ga gari sai a kefe a ce nan a GRA ta to ita jannatu adana haka take sai manya ka zamanta shi yasa muka roƙon Allah ya kai mu cikin ta cikin aljanna da ala take ita wadda dai sunanta kenan duk aljanna jannatu adana na amma dai aljanna wadda sunanta kenan jannatu adana to ita wannan aljanna can take cikin da ala sunanta jannatu adana can muka roƙo ga Allah shi kammala mu duka ya sa mu ciki domin domin annabi ya faɗa da kai ne ya ce almar'u ma aman ahabba lokacin da mutumin nan ya taho wanda muka yi karatu da ku cikin suwar mai hayati sahaba in baku mance ba ya taho ya kwana madina manzo Allah bai sani ba nan ya kwana yanga sallah wanda bai taba ganin irin ta ba jijjihi yayi an ka dauki azumi yanga azumin da bai taba ganin iri ne ba sai ya ya ga. da sallah da karatun qur'ani da zikirori da addu'o'i da annabi ya yi to sai ya zo kusa gare ya ce yana tambaya almaru ya hubbal qawma wa lamma yalhaq bihim mutum yana son mutane ya buga ya buga ya rasa wanda zai yi ga wanda baka yi me a hukunci ne annabi ya san ba kauye ga mutanen gana ya gani ya buga ya buga ya ga bai saboda za a babu wanda za a yi kwana tsaye sallah babu da za a iya kwana tsaye yana sallah yana da azumi kuma ita karatun qur'ani haka sai ce mutum na yana son mutane bi ya raka wanda zai ya bin ya riko da su sai annabi ya ce al'amar umma amana habba ko wani mutum za a ta da shi da wanda ya kasu kana son su za a sheku ku aljanna to duk wayannan sahabbai da wayannan annabawa Allah kai ne shaida mana san su gurgurdan imani da ka ba mu na son to Allah ka tashe mu aljanna tare da su Allah ka samu jannatu adani can bisa yake nan Allah ya gafarta Ya ce to wa man salaha da su ya kuluna za su shige ta hum wa man salaha min aba'in da wanda suka gyaru ai amana min aba'in wanda suka yi imani cikin babanninsu wa azwajin da matayensu wa zuriyatayen da zuriyarsu da zuriyarsu wa illam amalu ila musawa amalin ko da ba su yi aiki ga daidai aikinsu ba wato ko da ba su yi aiki da daidai da aikin waɗanga ba ko da ba su yi aiki da aikin waɗancan ba don wata ibada da wani kai ko kashe kana ayi ba kai da don ba za ka iya ba to amma kuma son da kake cikin zuciya kana so ne kuma kana son kai wanda ya kai wannan shi zai Allah ya hada kuri guda da shi da niyyar nan taka ya kunu na daraja ta yanzu su zama cikin darajojin su ta karo mata lawan don karramawa gare su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku na shigowa wajen su ta kowace kowa min abwabil janna cikin kowa aljanna litani ati don su tsaya su wani ciki ya kuluna na mala'iku na ce musalamun alaikum salamar Allah ta tabbata gare ku tawabu bi ma sabartum wannan lada an ba ku ita saboda hankulin da kun kai ai da sabrikum fi dunya saboda hankulin ku can duniya wa ma ku badari ma dalla da karshen gida mai kyau ai uku ba ku wannan karshe na ku ma dalla da shi amin jimlata maqulul malaika wannan yana cikin jimla abinda malaiku suka bada da ku muka karanta cikin hadil arwahi amma kuma ce ba mala'ika yakan yi wata guda yana so shi kawo gaisuwa ga salamu alaikum bai san wanda zai yi bakin uh, muni Ya kan yi wata guda yana nan bakin garsa muni ya rasa wanda zai gaisuwa ta yaka son ya to ya gaisuwa saboda masoyin Allah in ka in ka girma shi zai ka ƙara girma wurin Allah in ya sai ya kai sai ƙara girma zai yi wurin Allah ga shi nan sai ran nan ba kuma ce ba annabi ya ce bayan ya yi daɗe irin haka nan sai ya ga mai gadi uh, mai gadi guda cikin masu gadin gidan sai ya ce ya taho don ya gaisa ya ce tsaya ba ni na mai gida ba ni lebara ne ya ce to mai gidan gane kasa yanga ne ya ce wala ban iya gani ne ni in ji mai gadi ya ce wala ban iya gani ne ya yi ƙarfi na amma bari zan haɗa ka da wani sai yana nan an yi bakwanni ya daɗe sannan sai an ka ga wani sai ya ce to wanga wai mai gida haka sai ya gani ya ce wala ban iya gani ne amma dai zan haɗa ka da wani sai haɗa shi da sarkin dogaran gidan shi sarkin dogaran shi zai haɗa shi da shi to ku ba ku ga wata nawa ya kamin sarkin dogare ya ga mai gidan shi sarkin labarorin kamin ya ga mai gidan shi kai ne can ran na annabi ya ce sai ya gane sai ya ce to mala'ika bakin garka yana sallama sannan ya zo mala'ika shi salamun alaikum salamun alaikum bai masu mutu wani ba ko banda bukata ta biya shi ne ya tafi Eh, abin da ɗaya ka so gaisuwa ka so ya kai malam wahala duniya ta ce da kayi wahala duniya ka ƙari kai abin da Allah ya saka in an ce lahira Allah da kai ne shi kamin kada abin da haka so ran nan ba mala'ika ba Allah da kai ne ya toge shi so ba da kuma karanta ba Allah da kai ne ya kawo gaisuwa ya yi musu wata irin sallama sun ka ji wani irin daɗi ya yi aljanna daɗi suka ce wannan miliyar da ina ta yi to sai can mai magana ya ce salamun قولا من رب rahim sallama ce daga rabbir rahim ya ce wannan magana ce min rabbin Rahim. rabbin Rahim na yi sallama suka ce wannan kam Allah na da kai ne ya toye kawo sallama da kai ne ya toye gaishe su malam inda ya kai abinda Allah ya ce nan duniya na wahala ta da ka mutu shi kenan komi ya kari ku rike addini ne da kyau duk abin da ya faɗi gaskiya na ba ba ya saba duk abin da kun gaji ya faɗi gaskiya ne Allah ya taimake mu wallabi ne yan yan kuduna والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون summa zakara al-fariqa sani sannan ya ambaci kashi na biyu gairar jibi na da da'awatul haqi wanda ba su karba kiran gaskiya ba wa qala yan yanquduna ahdallahi wa innan da sun kawalwala alqawrin da suka kullo da Allah min ba'di mitaqi bayan sun kullo shi wato suka yi kafirci wa yakaduna ma amara Allah bi an yusalla suka yanke zumuntar da Allah ya umarni a sadar wa yufsiduna fil ardi suna aikata ayyukan bana cikin kasa bil kubri ko da kafirci wal ma'asi ko kuma da ayyukan sabo ulaika lahum la'natu wa in la'ana Allah ta tabbata gare su al-bu'd min rahmatin min rahmatillah ni ta ga rahmar Allah wala wasu wadda suna da mummunan gida al-aqibatu sayyi'a karshi mai muni fi daril akhira gidan lahira wa hiya jahannama ita ce jahannama Allah ka ya mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka karfa mu Allah ka girmama mu Allah ka tsare mu daga sharrin masu shiri Allah ka shirya ɗaya mu Allah ka shirya mata yamu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله